dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah ta'ala wanda ya sake kaddara mu a wannan masallaci mai albarka don ci gaba da karatun da muke yi a cikin littafin riyadu salihin na alimamin nawawi alaihi rahmatullah a wannan majalisi na malamin mu Sheikh Ahmad Hassan Sa'id Allah ta'ala ji kan malamin mu da rahma da sauran malaman mu tare da iyayenmu da suka gabace mu sauran tsofaffi da suke tare da mu Allah subhanahu ta'ala ya kara musu lafiya ya karfafe su idan lokaci ya kai allah sa muje a sa'a muje da imani a satin da ya gabata mun shiga babin da ke bayani akan al-islahu nas gyara tsakanin mutane wanda akwai rigima ko husuma tsakanin su ko tsakanin wato ƙungiyoyi guda biyu wanda akwai rigima ko fada tsakanin su sulhu kenan tsakanin mutane sauran muna hadisi na karshe na cikin wannan babi wanda a kansa muka tsaya insha Allah za mu tashi a yau kuma mu gargare in Allah ba da yi mu shiga sabon babi mala ya ce wa an abil abbas sahl ibn sa'ad sa'idi radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam balaghahu anna bani amr ibn auf kana bainahum sharrun وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة فجاء بلال إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنهما فقال يا أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وحانت الصلاة فهل لك أن تؤم الناس قال نعم إن شئت فأقام بلال الصلاة وتقدم أبو بكر فكبر وكبر الناس وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف فأخذ الناس في التصفيق وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته ولما أكثر الناس التصفيق التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده فحمد الله ورجع الكهكرة وراءه حتى قام في الصف فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس فلما فرغ أقبل على الناس فقال أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التسفيق إنما التسفيق للنساء من نابه شيء في صلاته فليقول سبحان الله فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت يا أبا بكر ما منعك أن تصلي بالناس حين أشرت إليك فقال أبو بكر ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بالناس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه مالك وأنا بن عباس ابن سعد الساعدي رضي الله عنه أنكر بو حديث نغا العباس سهل ابن سعد الساعدي الله قال مسيرده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه anna bani amr bin auf kana bainahum sharrun labari ya zo wa annabi alaihi salatu wassalam game da cewa kabilan amr ibn auf akwai wani sharri da ya faru tsakanin su a wata riwaya wanda imam ahmad da nasai suka rawaito kanat yani qitalun baina bani amr wato yaƙi ne ko fada ne ya faru tsakanin wato mutanen da ake cema bani auf su kabila ne daga cikin kabilan aus dama larabawa a madina nabi alaihi salatu wassalam ya zo ya tarar da manya-manyan kabilu na larabawa akwai al'aus akwai al-khazraj a cikin aus ne wannan rigima ya faru a cikin kabilan aus wayansu daga cikin bangarori guda biyu na kabilu ne rigima ya faru tsakaninsu shi labari ya kai wa annabi alaihi salatu wassalam ma wayannan mutane suna mazaunan wurin da ake ce ma quba inda annabi alaihi salatu wassalam kafin ya shigo madina lokacin da ya hijira ya yada zango sannan shigo madina wuri ne yake da nisan maili biyu ko uku kamar biyu ko uku da madina annabi alaihi salatu wassalam da ya samu labarin a kowai rikici tsakanin wayannan mutane annabi ya je wurin su saboda ya sulhu ya sasanta tsakanin su ya shirya su nan a wannan riwaya da da yake ce muna kana bainahum sharrun a tsakanin su akwai wani sharri da ya faru a wata riwayar ya bayani menene sharri riwayar ahmad da annasai su ya ce yake ce muna wato akwai yaƙi ko farare faru tsakanin waɗannan mutane guda biyu annabi alaihi salatu wassalam shi sallah zafar kamar yadda wancan riwaya ta kake nuna mana nan fa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da bainahum fi unasin ma'ahu annabi alaihi salatu wassalam ya je yayi sulhu tsakanin waɗannan mutane tare da waɗansu mutane wato suka bisa suka yi masa rakiya wayansu daga cikin sahabbansa kenan za a ya sulhu annabi ya ɗibi wasu daga cikin sahabbai saboda su je sulhun ta tsakanin wayannan mutane guda biyu da suka samu wato rashin wato suka samu sabani da rashin jituwa da junansu ya je musu sulhu a wata ruwayar da annabi ya zafar sannan ya ci yanzu da annabi ya je fa hubisa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa hanatis salat a nan wurin nan aka rike annabi alaihi salatu wassalam shi ga lokacin sallah kuma yayi a wata riwaya wanda muka na imam ahmad ko annasai annabi alaihi salatu wassalam kafin ya je sun qala bilal ya ce ma bilal wato ladani sakenan yake ce masa ya bilal ya kai bilal idan hadara al-asr mun riga mun yi asafar zan je wurin nan saboda tattaunawa da su tsakanin wayannan mutane idan sallar la'asar ta kai walam ati sannan kuma ban zo ba ban dawo ba daga wannan wuri famur famur in fali sallibin nas ka ce ma abubakar ya shiga gaba ya bada sallah radiyallahu anhu abubakar wato wannan shine daga cikin abubuwan da wayansu daga cikin maluma suke cewa alama ne da ke nuna cewa annabi alaihi salatu wassalam yana nuna mutane cewa wanda zai kasance khalifa na bayana shine abubakar siddiq radiyallahu anhu tunda abubakar annabi da zai bar duniya bai ce gawa ne kasance khalifa ba amma an duba a zamanin annabi alaihi salatu wassalam wane ne annabi yi mu'amala da shi mu'amala da ke nuna cewa shi ne zai kasance khalifa bayansa to bilal shi na ka barin wannan sako idan la'asar ya kai to ka je mu ka ce ma abubakar in kuma ban zo ba ka ce ma abubakar ya bada sallah annabi wannan shi da abin da annabi ya bari kamar na sako to annabi alaihi salatu wassalam ya ce ya sulhunta tsakanin mutane sannan kuma lamarin limanci lamari ne wanda ke babba yana da muhimmanci amma akwai abubuwan da suke in sun zo sun ci karo da limanci ana gabatar da su sama da limanci kamar misali sulhu falalan sulhu ya fi falalan wato sulhu tsakanin mutane ya fi falalan ba da sallah shi yasa wasu maluma suka ce shi yasa annabi alaihi salatu wasallam ya ce dama shugaba wannan shine aikinsa liman shine aikinsa sarki wannan shine aikinsa har in dai musamman shugaba wanda ake sauraron sai wanda ake jin maganarsa to ya kamata ce mutum ne mai daraja wannan shine irin ayyukan da ya kamata ya dinga yi tsakanin mutane ya gyara tsakanin mutane akwai rigima ya sulhu tsakanin mutane ya musu umarni da abin da yake alkhairi ya kasance mutum ne mai falala yana da daraja da kima tsakanin mutane su saboda yana wato kai kawo saboda ya ga mutane sun zauna lafiya wannan shine dama aikin shugaba wannan kuma shine abin da annabi alaihi salatu wasalam ya umurni da shi a dinga sasantawa tsakanin mutane in kai shugaba ne in kai liman ne yi kokari ka zama mutum mai daraja mutum mai kima wanda ke iya wato yana magana ana jin maganarsa wannan shine zai iya gyara tsakanin mutane amma ya kasance kai babba ne a cikin mutane kana da matsayi a cikin mutane baka dace komi she barna she bata tsakanin mutane she lalata tsakanin mutane wannan ba haka bane abin wannan ba shine abin da ake so ba to sulhu tsakanin mutane yana daga cikin abubuwan da suke da girma sannan kuma in kai shugaba ne ya kamata ce kana matsayin mutumin da ba shi nan ga shi nan kana nan tsaka tsakiya kana nan kokari kana yau da gobe kana kokari biya wa mutane bukatunsu wannan shi ne aikin shugaba in wani lamari ya gagara sha zuwa ganka kai kuma shi ka tashi ka gyara tsakanin mutane wannan shi ne abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi in akwai wani al'amari da yake yana da karfi shi a ganka yanzu wani na so alkhairi ya ga wata yariya yana so a wani gida kai ne wanda zai yi magana a jayi a wato a samu alfarma a ba wannan sha zuwa ganka wannan shine yakinka ka je ka yi magana ka shiga gaba ka zama kasance jagora a ga girmanka da falalanka a doki wannan iya a baya wannan shine yakin shugaba in aure ya bata ka je ka gyara tsakanin miji da mata babu jituwa ka je ka gyara kana neman aure je ka gansu ka sa su gaba saboda su ne masu daraja a je a nemi a bayar da su baban mala hanza wannan shine aikin su in mutum na neman mata sau guda ya jige da mala hanza ya je sau biyar ya je sau goma amma yana samun biyan bukata da an yi aure an gama shi kenan malam bai kara ganin shi kuma Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya biya su da gidan aljanna sannan Allah ta'ala ya karfafe su sannan kuma ya kara musu haƙuri da al'amarin jama'a ba bane mai sauki shugaba ya kamata ya kasance mai haƙuri duk wannan ayyuka ayyuka ne wanda shi mutum ya sa haƙuri zai iya in mutum ba haƙuri bai sa haƙuri gaba ba zai iya jagoran mutane ba ba za ka yi sulhu tsakanin mutane kai baka da haƙuri ba don ka je sulhu ka shi manganu iri iri wani lokaci ƙarshe ba kaka maganin zai kare ko a ce maka munafiki ko a ce maka menene mai goyon bayan wani ko kaza wani abin da ya kama da haka amma dole shi kai haƙuri in Allah ya san ya kaddara cewa kai jagora ne sannan kuma Allah ya sa maka sha'awan gyara tsakanin mutane to shi kai haƙuri ka ci gaba da aikin saboda aiki ne wanda akwai farala mai girma annabi alaihi salatu wassalam ya yi sallah zafa ya bar ma bilali wato eh, saƙo za shi ya yi sulhu tsakanin waɗanda mutane na aus aus wato eh, mutanen eh, sunansu ne amurbin aus wato kabila wasu kabilu daga cikin kabilan aus kamar yanzu ka ɗauki misalin kace gurmawa a cikin gurmawa akwai kabilu daban-daban daban-daban wannan shi ne misali to yanzu ɗaya daga cikin watan ƙananan kabilu ke cikin aus tsakanin kabilu guda biyu na aka samu rigima labari ya kai ma annabi ya tashi don ya ji sulu tsakanin wayannan mutane yana wurin nan fa hubisa rasulullahi sallallahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanzu an gama komai a wannan wuri an yi sulhu magana ya ƙare. amma wayannan mutane ba su ba annabi sallallahu alaihi wasallam dama ba da sake dawowa da sauri har kafin lokacin lasar ya kai suka rike sa tunda ayi sulhu an ji dadi wato zukata sun hadu su za su karrama annabi sa su daraja shi ta hanyar yi mishi kamar invitation a kawo abincin da za a ci ayi walima saboda an zauna lafiya to wannan shine abin da ya tare annabi alaihi salatu wasallam har lokacin lasar ya kai فجاء بلال إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه da la'asar ya kai bilal ce zo wurin annabi wato afon ne zo wurin abubakar siddiq radiyallahu anhu qala shi fa qala shi ce masa ya ababakar ya kai abubakar inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qad hubis ka gani lokaci yayi kuma babu annabi an rike sa a can da yaje sulhu wa halatis salat kuma ga sallah yayi fa hallaka anta umman nas shin zaka ba mu sallah ta da cewa a wancan riwaya annabi ya ce masa in ban zo ba ce ma abubakar ya ba da sallah amma lokaci da ya kai bai cewa baka je ka ba mu sallah ga annabi ya ce ka je ka ba mu sallah a shi bar masa zabi shin za ka ba mu sallah annabi eh, abubakar ke cewa na ba mu sallah zan ba ku sallah in eh, shi ta in ka ga dama ko in kana so to maluma suka ce nan game da lamarin sallah ko ba da sallah lokacin da liman ba shi nan ladan shine wanda zai tsaya ya duba wa ya kamata ya ba da sallah sannan shi shige ba da sallah na wannan abu ne wanda ke ratai akan wuyan ladan abubakar ce masa eh zan ba da sallah in kana so fa kama bilal a anan bilal ya ka ya wato ya tare kamun sallah wa taqaddama abubakar shi abubakar shiga gaban mutane shiga wato eh, ya tsaya matsayin liman fa kabbara wa kabbara nas abubakar shi kabbara wato takbiratul ihram kenan wa kabbara nas bayan bayan shi kuma mamu shi kabbara an fara sallah waja'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yamshi fi sufuf she ga annabi alaihi salatu wasallam yazo yana tafiya a cikin safu yana gudu safu yana tafiya yamshi fi sufuf hatta qama fi safi har annabi ya kai safin farko daga ya zo a baya wato ya zo bayan an fara sallah annabi alaihi salatu wasallam sai ya fara shiga cikin safu har ya kai safin gaba to da annabi ya fara shiga cikin safu mutane suka lura sahabbai suka lura annabi ya zo fa akhadha an-nas bi tasfiq shi mutane suka fara tabi a cikin masallaci suka fara tabi saboda su nuna wa Abubakar mai gida ya zo suka fara tabi suna tabi Abubakar bai juya ba to wannan ke nuna mana cewa kafin wannan lokaci annabi alaihi salatu wasalam bai nuna musu ba an samu a cikin sallah an samu matsala yaya ya kamata a yi ya kamata a lurar da liman a yi masa a ba shi lura cewa abu kaza an samu matsala an samu matsala kaza a cikin sallah yanzu suka dinga tabi Abubakar kuma ya riga ya shiga sallah ya nutsu ya mai da hankali a cikin sallah saboda yana munajati da Allah subhanahu wa ta'ala yanzu mutane suka yi fa'iza rasulullahi sallallahu alaihi wa kana bakar radiyallahu anhu la yaltafitu fi salatihi sannan Abubakar kuma bai waiwayawa a cikin sallah a cikin sallan da ya fara ana tabi yana ji amma kuma bai waiwayawa ko ya natsu a cikin sallah ta hanyar da tabin ma bai yi tasiri ba ta hanyar da zai zai waiwaya a cikin sallah mutane suka dinga yin tabi suka ci gaba da tabi falamma aktharan nasu tasfika lokacin da mutane suka yawaita yin tabi a cikin sallah iltafata yanzu abaka she juya to kaga yanzu abu. ya kai inda ko da ma mene yake faruwa tabin ga yayi yawa me yake faruwa ne ya kamata in juya shi abubakar ya juya fa idza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam bayansa fa ashara ilaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi annabi yi masa ishara yi masa nuni shi gaba da sallah ci gaba da sallanka farafa abubakar radiyallahu anhu yadahu fa hamidallah sha baka ya daga hannunsa sama ya yaba ma Allah subhanahu ta'ala ya gode ma Allah bayan wannan wa raja al wa wara'ahu sha baka ya baya baya ya komo safu abakar yi baya baya ba tare da ya juya ba tunda ya fuskanci alkibla an fara sallah in ya juya sallan ta lalace to shi sa daga nan alkibla shi baya baya ko musafin gaba shi tsaya baya annabi ya ce mishi ci gaba da sallah فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya ci gaba ya jagoranci mutane su yi sallah ka ganin ko shakka babu akwai wani nau'i na ishara ga darajar abubakar siddiq radiyallahu anhu don annabi ya ce in ba ni na ce ma ba da sallah malama suka ce ishara ne da cewa bayan annabi alaihi salatu wasallam wani zai kasance khalifa shine abubakar sannan abubakar da ya ji wannan ya daga hannu ya gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya ga annabi sai bayansa a cikin sallah saboda wani nau'i ne na ƙarin daraja da ɗaukaka wanda ba kowa ke samun sa ba ma'aikin Allah a bayanka sannan kuma annabi ce a ci gaba da sallah to kaga wannan ke nuna cewa lalle eh, Allah annabi alaihi salatu sami ya yarda da abubakar ya amince da abubakar har ya yadda ya shigai ba da sallah shi kuma yana baya bi sallah amma abubakar bai da wannan bai amince da wannan baluma suka ce a nan ga abinda abubakar siddiq ya fahimci isharar da annabi alaihi salatu wasalam ya yi masa ba ishara bane ba nuni bane na umurni ba na umurni bane inda umurni annabi ya ce mishi tsaya kai sallah to da har abada ba zai dawo baya ba saboda annabi in ya bada umurni ba a taka umurni kowa ba zai takawa balle irin su abubakar siddiq radiyallahu anhu alama ne abubakar ya fahimci cewa an ba shi zabi to shi sa dangane da haka shi ya gwammaci ya dawo baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba ya ba da sallam wannan shine mu'amala da sahabbai annabi alaihi salatu wasallam suke yi da annabi saboda kimantawa da darajawa da suke ma annabi alaihi salatu wasallam anan da annabi alaihi salatu wassalam shi ci gaba ya ba da sallah falamma faraga a lokacin da aka gama sallah aqbala ala nas sai fuskanci mutane yake ce da su ayyuhan nas ya ku taron sahabbai ya ku taron mutane malakum hina na bakum shay'un fi salati akhastum fi tasdiq wai ne ke samun ku lokacin da ka samu wani lamari a cikin sallah shi ka fara tabi kuna tabi ta yaya kun samu wani abin da ya kamata a lurar da liman wani abu ya faru a cikin sallah shi ku fara tabi kamar yin ku gabatar kafi wannan ba shar'anta yin tasbihi ba a cikin sallah abin da ke ciki shine wato a yanzu bayan wannan ne annabi alaihi salatu wasallam ya shar'anta yin tasbihi a cikin sallah game da lamarin maza annabi ce me yasa kuka dinga yin tabi yace innama tasbiqu lin nisa shi tabi da ake yi wurin wato jan hankalin liman a cikin wani abun da ya faru a cikin sallah wannan mata ne kawai ke yin wannan annabi ce daga yau man nabahu shay'un fi salatihi duk wanda ya samu wani matsala a cikin sallah zai lura da mai sa cikin sallah falyakul abin da zai ce shine subhanallah daga naka sharanta mana fadi subhanallah a cikin sallah lokacin da liman ya fara bada sallah aka lura cewa liman yayin kuskure ko ya gane ko bai gane ba abin da ya kamata shi ne a yi masa a wato tasbihi subhanallah to shi kuma wanda ke bada sallah wato ya kamata ya gano cewa an subhanallah a kuma matsala ke dama so da wa mai bada sallah yana da wahala inda zai zai kuskure bai lura ba bai shakka cikin wasu abubuwa guda biyu ba ko kaza ne ko ba kaza ne da ya kara wasu wasu shi ya dauki wanda a wurinsa wato eh, wato rinjayin zato ya kai cewa a bari kaza ko kaza ne lokacin da ya yi shiru to shi tabbatar cewa wannan shi ne gaskiya abinda ke cike ci da sallah amma lokacin da ya yi zabi sai kuskura cikin zabin ya tashi sha ce mai subhanallah ana ce subhanallah shi gano wanda ya bari nan shi ne shi ne gaskiya ko ko shi ne daidai shi ya koma yana daidai nan ko in ya gama sallah ya danganta irin da kuskuren da ya yi in ya gama sallah shi ya yi sujadan kabilu ko ba dai dangane da abin da ya shafi lamarinsa a cikin sallah annabi alaihi salatu wasallam ce shi mai shi ce subhanallah daga naka sharanta faɗin subhanallahi a cikin sallah ta biyu kuma na mata ke da mata ba za su ce subhanallahi ba saboda sautinsu al'aura ne sautinsu al'aura ne kada kana sallah ka ji muryan mace ta gama maka lissafi a cikin sallah ko ka fara jin wani sha'awa a cikin jikinka shi sa aka hana su yi haka shi su yi tabi sun yi tabi lokacin liman shi gane cewa a tasafin mata suna ba da luran cewa an yi wani abu kaza da bai dace ko bai daidai ba daidai bane ba a cikin sallah na'am annabi alaihi salatu wasallam yake cewa fa innahu la yasma'uhu ahadun ya yaqul subhanallah illa altafata annabi Ali salatu wasallam ce babu wani wanda zai ji an ce subhanallah a cikin sallah fashe dai ya waiwaya ya waiwaya ya ci abin da ke faruwa musamman ilimin liman ya yi kuskure a cikin sallah kuma sannan bai san kuskuren da yi ba aka ce subhanallah yana tsaye subhanallah yanzu yana lissafin mai ya faru bai gane ba to anan ga ya halarta ya juya ya kalli mamu ya ce musu wai wani irin kuskure ne ko me ke faruwa aisha ce masa ai liman kayi kaza ko ka bar kaza ko ka kara kaza shi juya ci gaba da sallah kaga juyawa a cikin sallah makruhi ne amma yana kai wani lokacin da yana kamawa dole shi mutum ya juya irin wannan don liman na ba da sallah ayin subhanallah subhanallah shi da kan shi ya rasa me yasa aka ce subhanallah ya halatta ya juya tambayi mamu me ya faru sha gwada musa abin da ya faru shi ci gaba da sallah wannan magana ya halatta a cikin sallah kuma bai lalata sallah ba wannan magana ko ko kana ba da sallah shi ka ji wani kara ko wani abin ban tsoro da ya faru a cikin masallaci wala Allah wani musiba ko wani abin da ba daidai bane ba yakan yi ya shafi wani daga cikin mamu ko kuma ya kai gare ka maluma suka ce babu laifi me shi ya juya liman ya juya ya ga me ke faruwa saboda kiyaye jama'a a wannan yanayi babu laifi mutum ya juya kuma bayan wannan makuruhu yi mutum na sallah ya waiwaya ko hagu ko dama ko bayansa annabi alaihi salatu wasallam yake cewa fa innahu la yasma'uhu ahadun hina yaqul subhanallah illa iltafata annabi yace ya gama da sahabbai kenan ya gyara sahabbai kuskuren da su su yi tabi da aka gama sallah annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce musu kun ga maimakon tabi shi kai subhanallah mata su za su ne za su ne za su yi tabi shi kuma ya komo magana akan abakar siddiq radiyallahu anhu yake ce masa ya abubakar kai kuma magana kai gare ka ya kai abu baka ma mana ka an tusalli bin nasi hina ashartu ilayka me ya hana ka da ka ci gaba da sallah da mutane lokacin da ya maka ishara ka ci gaba da sallah me ya hana ka me yasa baka ci gaba da sallah ba mana annabi ya ce ci gaba da sallah kai kuma baka ci wato baka ci gaba da sallah ka komo annabi ya ce me yasa kai haka fa qala baka sha baka yake cewa ma kana yanbaghi libin abi kuhafa an yi sallibin nas bai na idai rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai bai dace ba a ce ma dan ibn abi kuhafa ya ci gaba da ba da sallah kuma annabi salatu na bayansa annabi dan abu kuhafa ce ya shiga ya ba da sallah ce a ba da nisa yi wannan ba ai bai dace ba ce na ci gaba na ba da sallah kuma kana bayana wannan shi ne tawadu na abubakar siddiq radiyallahu anhu a gaban annabi alaihi salatu wassalam mu duba abinda abubakar yake cewa yake cewa maimako ce ma kana abubakar yayi wato ya kawo wato kuniyansa dama abubakar ba sunansa bane abubakar ba sunansa bane ce ce ai bai dace ba da dan ibn abi quhafa dama abubakar kuniya ne ko kuniya ce in kana da da sunansa bakar in kana da da sunansa bakar shi ce abubakar baban bakar yanzu kuma mun shi mu sa da abubakar baban bakar an gane ku jayyid mun samu sa abubakar koyi da wannan sahabi mai girma ba laifi ba ne ba mun yi daidai saboda wato ya kasance yana da hali irin na sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abubakar amma mu san cewa Bakar shine suna Abu shine alkunya da ake kunya da ake mana baban Bakar sannan shi Abubakar kuma shi baban sa nake cewa Abu Quhafa shi kuma sunansa Uthman ainihin sunansa babansa ya musulunta ranar fatuhu Makka baban Abubakar ya musulunta ranar fatuhu Makka ya rayu da Annabi alaihi salatu wassalam da dansa Abubakar kuma ya mutu yana mai shekara 97 mana 100 ba uku abubakar ma ya riga su mutuwa don bayan mutu abubakar ne sanin shi ya rasu kaga Allah subhanahu da ya bashi shekaru mai tsawo to shi yasa abubakar a lokacin da zai yi tawazu ce ma annabi ai bai kasance ba kamar ni a ce ni dan wane a ce na shiga gaban ka na bada sallah bai ma kira sunansa ba don kiran kuniyarsa kamar akwai wani nau'i na girmamawa a ciki shi yasa ya bar wannan shi ya yi amfani da abin da akwai tawazu a ciki ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين بالناس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا النبي عليه الصلاة والسلام أن فار صلى أبو بكر يقوم بايا sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba ya bada sallah anan maluma suke cewa tunda haka din ya faru da annabi ya ya jaizi ne lokacin da wani zai fara sallah wani ya zo kuma ya ci gaba da sallah wani ya fara wani kuma ya zo kammala sallah kaga abubakar ya fara sallah annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda ya zo cika sallah babu lafi a yi haka din ko kuwa liman ya samu uzuri a cikin sallarsa yana sallah wato ya samu uzurin da bai iya ci gaba da bada mutane sallah ko alwalarsa ta warware ko wani abin da ya kama da haka a lokacin nan wato zai mika hannu a baya ya yi ishara zuwa ga wanda ke bayansa ya zo ya bada sallah Kisan maluma suke cewa wanda zai tsaya dab da bayan liman ya kamata ya kasance mutum ne wanda ya sa hukunci hukuncin sallah saboda irin haka din ya faru in ya faru kawai da ka shiga gaban mutane shi ka ci gaba da sallah babu matsala saboda ce ka zauna bayan liman ko ka tsaya bayan liman an samu matsala liman na jawo ka yana fitar shekai maka shi to ka an yi bayi ba kenan saboda baka sa abin da ke faruwa ba akwai ni sabon tuba da yake tsayawa bayan liman irin masu hamasan nan ya runguji musulunci da hamasa da jin daɗi yana zuwa sallah da sauri masallaci da sauri kuma shi zai tsaya dab da liman bayan liman a kwana tashi shi liman ya samu matsala cikin sallah ana gairin makdubi alaihim wa daddalin aka ce amin shi liman ya ga akwai matsala ya kamata ya ja wani ba da sallah shi ya ce ya sake alwalansa yana mika hannu wannan bawa Allah ya jawo shi wannan bawa Allah ya bi shi suka fita ce wallahi ba ni kadai ce amin ba ba ni kadai ce amin ba to kaga wannan bai san hukuncin abun ba inda wanda ya san hukuncin ne kawai shi ci gaba da da sallah ya halarta kuma in ya dawo ya ji alwala ya dawo ya iske wannan limamin da ke ba da sallah ya iya kuma ya karbe sa ya ci gaba da sallah wannan kuma ya kuma baya musamman ana cikin raka'an da ake bai yi rukuyi ba don ai ruku'i ko an yi raka ɗaya biyu bayansa dole shi bi sallah don za a samu matsala wurin sallama don karshe ya za a yi mutane ba za su zauna ba su jira karshe ka cika sallah irin misalin sallar tahajjud wanda ana ta raka an dade ana tsaye liman ya samu wato matsala za shi eh, ya jaddada alwalansa wani ya shigo ya ci gaba da ba da sallah har yayi alwala ya kare liman na cikin wannan raka ya halatta ya zo ya ci gaba da ya zo ya zo ya kai wannan liman liman ya koma baya ya yi baya baya shi ya ci gaba da bada sallah babu lafiya kan haka kenan a cikin sallah daya ya yi wa samu limami a masu jagorar sallah mutane biyu ko uku kisa nan maluma suke cewa nan in aka yi haka din kamar mutane uku kenan suka bada sallah shi limamin farko da ya bada sallah ya fara ya samu matsala ya fita na farko kenan she wani na biyu ya zo ya ci gaba da bada sallah na biyu kenan shi limamin ya sake komowa ya karbe sa ya zama limamin na uku kenan kenan shi kada ya bada sallah so biyu a cikin sallah daya ya yi wa samu limam samar da liman daya a cikin sallah daya wato in na samu irin wannan matsaloli ma ba laifi bane ba idan mutum ya zo ya samu sallah kamar da maluma suke cewa in wato wani su adadin raka sun wuce shi an yi sallama shi ya tashi yana mai da raka'a kaga shi ya zama mamu kenan a farko lokacin da ya kasance tare da limu yanzu ya zo an yi sallama ya tashi ya kasance mai ba da sallar shi kadai yana jagoran kansa a cikin sallah wani ya yi zo kuma ya tsaya kusa da shi ya ci gaba da ba da sallah wato yi masa liman ya kasance mamu da liman a cikin sallah daya ya zama mamu lokacin da yake sallah tare da liman da aka yi sallah ya fara jagoran sallah shi kadai sannan kuma wani kuma ya zo tsaya bayansa ko gefensa shi kuma ya bashi sallah su ya zama mamu da nima a cikin sallah ɗaya, wanda kuma ba laifi ba ne allah ta'ala ya samu dace to wannan shine abin da ya kunshi wannan hadisi kuma ya kamata mu gane cewa limanci abu ne mai daraja abu ne mai kima wanda ba irin ba watan ba wannan kallo ba muke mishi a wannan zamani namu duk wani mutumin da aka ce wani limami ne mutane sun amince wani shiga ka ba mu sallah daga yau kai ne limamin da ke ba mu sallah to wallahi mutane sun hattara da taka hakkinsa mutane su kiyaye wurin wuce masa wato wuce wuce gona da idace hakkin wannan liman wallahi ko ka haife sa ne kai kokari kai kai taka sansan duk wani abu da zaka masa na ba daidai ba wallahi insha Allah saka masa in kiyaye wannan filin da muke gani na limancin nan ba wani tsayawan kowa bane ba ba wani tsayawan kowa bane ba ya kamata mu kiyaye wannan yau a cikin masallatayyanmu ko ina ne kowane masallaci ne kusan kowane masallaci ne yana da wahala a ce liman ya zo wato sallah ya kai liman ya yi jinkirin minti guda daya kuma aka jira shi babu wannan mun saurin muke so muna allah mu kuma wurin kasuwancin ko wurin mu, ko wurin shaye-shayenmu ko wurin zagin mutanenmu ko wurin aikinmu minti daya jama'a shi wani hur ya shiga sallah ai ku tashi mu sallah wani bai karatu ba wani bai ba da sallah shiga ka ba da sallah za ka yi ka kare a da za ka biya shi ya kamata mu kiyaye wannan alalakala bu yarjejeniya da limamin kowane masallaci akwai limam akwai na ibinsa na farko akwai na ibi na biyu in kun tsari haka za a yi in ba shi nan wani ba da sallah in ba shi nan wani ba da sallah haka ne ko mai ce a in lokaci yayin ba da nan ku ba da sallah wannan babu laifi amma ku zara kuka amince in babu liman za jira ka minti biyar musamman in ba mu da labarinsa shi mu haƙuri wani hasara za mu yi a cikin masallaci mun ba ta minti biyar muna jiran liman zaman kama a cikin masallaci kawai ko kayi shi mun baka ce komi ibada ce lada ke rubuta maka amma ko'ina haka muke tsauri babu liman kowa gobe yake tura kai shi ma ya nuna shi ma liman ne in karatu ne shi ma ya iya in karatu ne shi ma ya yi wannan ba haka bane ba har mutane sun amince cewa kai liman ne a ba da sallato a tsaya kan shi ne liman in mun ga limamin da wasu kuskure hakkinmu ne mu gyara masa hakkinmu ne mu yi masa nasiha hakkinmu ne mu gwada masa daidai mu gwada masa daidai mu gwada masa abin da ke ba daidai ba saboda mu mikar da shi to amana ce mu dinga cin mudinga dinga wato daina cin amanoni limamin wato limamin mu mu kiyaye wannan ga bakar siddiq da annabi ya ce mishi ci gaba da sallah inda wani mai girman kai ne masha Allah lokacin zai kumbura ai mu da kanmu ba kananan mutane bane ai ga annabi ya gwada musu ya kamata su sani ba haka nan bane ba musamman in akwai liman in yana nan kuma muna da labarinsa to ya kamata mu haƙuri mu jira shi zo ya jagorance mu amma masallaci wani bai zo sallah gobe wani bai zo sallah azafar zo ba sallah eh, eh, banza banza haka ga kowa na shigo shi haka ne ba haka ba bane jama'a mu yi haƙuri mu yi haƙuri da juna duk wanda Allah ya kaddara ya kasance jagoran mu yi haƙuri da shi duk wanda Allah ya kaddara ya kasance gaban mu yi haƙuri da shi ya ci gaba da jagoran mu wato ci gaba da ba mu sallah wannan shine abin da fi alkhairi sama da ce kowane abin da ya ga dama a cikin ɗakin Allah amana ce kuma kace amanan kowa ne Allah ba zai barka ba balle amanan limamin da ke baka sallah wannan ko ina ne kuma kowane masallaci ne wasu masallatai za ka samu liman na nafila lokaci ya kai wai ana bata lokaci a tashi a shiga a bada sallah kuma liman na na masallaci me muka yi bayan su da mutuncinmu da zu da kiman ba abin da muke samu hatta wurin Allah Allah ta ala samu kiyaye hadisin muttafaqun alai imam bukhari da muslim sun suka ittifaki a wurin fidda wannan hadisi mala yace wa ma'ana hubisa ma'anan kalmar hubisa da ya zo a cikin hadisi annabi ce amsakuhu li yudhifu su rike annabi alaihi salatu wasallam wurin nan saboda su karrama shi su karbi sa bayan wannan shi mu shiga cikin sabon babi bada ce babun bada ya bude sabon babi ce babin fadlu da'fatul muslimin wal fuqara wal khamirin babin da ke bayani akan mutane wato musulmai masu rauni talakawa wayanda ba kowa bane a cikin al'umma mutanen da ake ganin su a cikin al'umma ba kowa bane ba raunannu ne ba su da matsayi a cikin al'umma ba su da kalma a cikin al'umma ba su da abin cewa a cikin al'umma za su zo su wuce ba san ma wani ma ya wuce ba za su wani sha'ani ba ma san suna nan ba suna cikin mutane ba san suna nan ba ba su cikin mutane ba ma sanin su ba babu wani ke kirga su a cikin jama'a ko a cikin mutane A kan wannan mara ya bude babi irin kallon da muke mayayin nan mutane da suke tare da mu talakawa masu rauni wayan da ba su matsayi da matsayi a cikin al'umma shi ne babu fadl da'afatul muslimin wal fuqara بعد ذلك قال الله تعالى الله تعالى كتير واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تعد عيناك عنهم الله تعالى كتير النبي عليه الصلاة والسلام واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم كيها قري تاري تلقى وندا suke tare da kai su ahalus suffa wanda suka so cikin masallacin annabi masu rauni ba su da aikin yi sannan kuma ga sunan tare da kai bautan Allah suke yi dare da rana a koyina za ka je suna nan tare da kai suna nan a majalisinka Allah ta'ala ki cewa wayannan talakawa masu rauni da suke nan wanda mutane suke gansu ba kowa ne ba a cikin jama'a ya haƙuri ka tsoro tare da su yi haƙuri ka ci gaba da rayuwa da su ka yi ka ci gaba da rayuwa da su kada fifita kanka watan bisa su kada ka nuna musu su ba kowa ba ne ba Allah ce wala ta'adu an hun kada ka kauda kan ganinka kanka wato a kansu mana ka juya musu baya kana hango wani abu daban ba su ba saboda zamani annabi alaihi salatu akwai wasu da suke ga cewa suna son su majalisun annabi alaihi salatu wassalam amma wayannan mutane kananan mutane talakawa wanda ba komin namu da suke tare tare da annabi suke nan tare da annabi su da ke hana su zuwa majalisi ta yaya sa ce su so su zauna tare da talakawa da annabi alaihi salatu wassalam suna ba sun fi karfin haka ta shi annabi alaihi salatu wassalam ke cewa wayannan da suke ganin su manya ne ba za su zo su zauna tare da kai ba a cikin majalisinka tare da talakawa kiran da suke maka kai ka zabe mu kaza ko ka zabe musu wani wuri wanda zaka zauna tare da su manya annabi Allah ya ce ba annabi kyale su kada kawo kada kalle su su talaka wannan sauro tare sauro tare da su in rayuwanka tare da su saboda mutane ne wanda Allah ta'ala yake so yake kauna kuma suna tare da kai suna son ka kai da ne waiwayawa zuwa ga wayannan mutane Allah ta'ala yake ce wala ta'du aynaka anhum sannan <coughs> afwan farko mala ya kawo mana hadisi malik ya cewa an abi haritha an abi harithata ibn wahab radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف مضاعف لو أقسم على الله لأبره ألا أخبركم بأهل النار كل عطل جواط مستكبر muttafaqun alayh daga haritha ibn wahab Allah ya kara masa yarda kale ce samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naji manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa ala ukhbirukum bi ahli aljanna shin kuna son ba ku labarin mutanen aljanna annabi yace kullu da'ifin mutada'afin kamar sun ce eh annabi ba mu labarin su annabi ya ce duk wani mai rauni wanda ake raunanawa kuma a cikin mutane rauni ko talaka ne ko rauni wanda bai da ƙarfi wanda masu ƙarfi ke rinjayensa ko rauni na wato raunin jikinsa ko talaka ko wanda ba kowa ba na cikin al'umma shi din akwai wannan siffa tare da shi sannan kuma mutane haka suka mai da shi haka kallo wannan shi ne wannan kallo da suke mishi annabi cin kura son mutane aljanna ku duba wayannan mutane annabi ya ce lau aqsama ala Allah la barra. wannan mutane da muke ganin nan ko wannan mutum da muke gani a cikin al'umma cewa ba komai bane talaka ne mai rauni ne annabi ya ce wannan mutum lau aqsama ala Allah inda zai rantsuwa da Allah subhanahu wataala kan faruwan wani abu ko rashin faruwan wani abu da Allah zai biye masa kan wannan rantsuwa ma'ana ya ce wallahi abu kaza ba zai faru ba kaza din kuma wallahi ba zai faru ko ce wallahi abu kaza zai faru kuma abu kaza din kuma ya faru shi mutumin da muke ganin sa a cikin al'umma ba kowa bane talaka ne ba ma an bato sa fas ba considering sa in ya shigo ba musan ya shigo ba in ya fita ba musan ya fita ba ya wuce ba musan ya wuzo ya wato ya wuce ba tayyib annabi ya ce su ne wa'annan mutane su ne wanda in ya rantsuwa akan wani abu da Allah subhanahu wataala da sunan Allah Allah zai biye masa zai kiyaye masa rantsuwansa me wannan ke nuna mana ma'ana irin yadda muke kallon sa ba haka bai ke wurin Allah subhanahu wataala wannan kuma ke jan mu zuwa ga wato mu mutane wato wani irin yanayi na kallo na wulakanci yakan yi waka gan shi talaka ne watakila rigar sawa shi ya yi dabara watakila abinci shi ya yi wahala sannan ya samu ɗiyansa kudin su kuri shi ya yi wahala sannan ya samu a kori su a kori su gobe irin yadda muke kallonsa ba irin wannan ba ne wato ba irin wannan daraja yake da shi wurin allah subhanahu wa ta'ala wannan ke nuna mana cewa ma'ana abin da ya kamata mu kalli mu yi hukunci da mutane ba wato zahirin mutane ba ko kudi ko tarin dukiya ko tarin gida ko tarin motoci ko tarin mata ko sa kaya mai kyau ko sa takalma mai kyau ko huluna ba wannan bane abin da ya kamata mai hukunci da shi wannan ba komai bane annabi ya ce a cikin akwai a cikin al'umma mutumin da ba kowa bane ba babu wanda ke consider shi ba komai bane ma a cikin al'umma ba wanda ke lissafin shi cikin eh, wato a cikin kasancewar shi komai a cikin al'umma amma a wurin Allah wallahi tallahi in ka tsaya gaban ka yi rantsuwa ce wallahi a kaza zai faru shi ya faru wallahi kai hankali in ba haka ba na ce ma Allah ya fa yi maka kaza wallahi kuma shi abin ya so ku ga akan ka to abin da ya kamata mu yi lissafi tsoron Allah da imani da takawa akan wai wannan ya kamata mun mutane hukunci amma ba cikin kayan sawa ba ba cikin gidajen kwana ba ba cikin motocin hawa ba ba da wannan muke hukunci ba wannan tuna wani lokaci ba da dadewa ba daga cikin mabiyan liman za a ce wata munasaba ne aure ne ko ina ne za a ce ga motocin an aji ga liman kuma da jama'ansa sun fito liman ya shiga mota jama'ansa sun shiga mota babu fili shiga wani bawa Allah ya kawo mota mai kyau abokin shi da suka zo tare ya lura cewa wannan bai samu fili ba a cikin motar liman a baba zo zo ga fili nan ga zo mu shiga bawo Allah mai mota shi kumbura kawai wallahi ya bata rai ya zai yi ga baba ya riga ya zo dole baba ya shiga a cikin motar aka je da baba aka dawo da baba baba ya sha iska ya sha sanyi a cikin